ubangijinka zai zo filin alkiyama domin yin hukunci tsakanin mutane ga mala'iku sau kusau waje a yau mai idin bi jahannam Allah ya ce a ranan za a zo da jahannama ita ma jahannaman ubangiji zai ce kafin ya fara hukunci wa bayi a jawo ta a zo da ita nan farfajiyar alkiyama yau mai idin ya tazakkarul insan Allah ya ce a wannan ranar za ka ga wani a cikin mutane ya yi tagumi ya yi shiru yana ta tunani Allah sai ya ce wa annalahu zikira Allah ya ce me amfanin wannan tunani ya yana cewa ya laita ni ya kai tona ya nadama ta kaddamtu li hayati ina da ma na gabatar da aikin alkhairi ne a duniya wannan tunanin ba tunanin banza ba ne zai yi amfani wallahi malam wani sai an kai shi gun da da a yi hisabi tukunna ya fara dan da na sani wallahi wadda ya mutu shine na shi ta kare kai da kake da sauran lokaci wallahi ka yi kokari ka magance matsalarka kai da kake da sauran lokaci yau kana numfashi duk abun da ke tsakaninka da ubangiji na sabon Allah wallahi da ka iya sulhu tsakaninka da Allah kafin mu tashi a karatu ubangiji ya bar kofar tuba a buɗe karka jinkirta karka jinkirta karka dinga cewa danyi danyi danyi karka ce karatun addini sai ka gama karatu kafin ka yi watakil ba da ka gama ba watakil kana ɗalibi da ka mutu duk abin da ubangiji ya rubuta a kanka ka yi ƙoƙari ka tsare kafin ka haɗu da shi mafi alkairi mafi alkhairin mutum shine wanda in aka mishi wa'azi yake ji ku tashi ku nemi ilimi na addini musulunci baya yiwuwa babu ilimin addini idan za ku nemi ilimi na addini ku neme shi da tsarkakakkiyar zuciya kar ka nemi ilimin addini domin ka burge ko ka yi kafaɗa da kafaɗa da wani annabi ya ce man talaba ilma liyujariya bihil ulama duk wanda ya nemi ilimin addini don ya yi gasa da malamai au liyumariya bihin sufaha ko don ya dinga kure jahilai au yasrifa bihi wujuhan nasu ilaihi ko kuma don ya juyo fiskar mutane gunsa a ce shine in yana karatu jama'a suke taruwa a da halahun nara annabi ya ce wallahi wuta Allah zai sashi sai ka yi don Allah ka neme shi kana mai neman yardan ubangiji kana so ka san hukunce hukuncen mahaliccinka kana so ka samu makoma mai kyau kana so ka wayar da kan bayin Allah kana so ka yi kira zuwa ga alkhairi ka hana mummunan aiki wannan neman ilimin shi ne ake dacewa da duk waɗancan alkhairai da muka ambata a baya ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi